يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nuwar da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun ulumul Qur'an a cikinsa cikin littafin al'itikan fi ulumul Qur'an na fitaccen malami abubakar suyudi rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan safiyar lahadi yau muna lahadi uku ga watan juma'a da al'akhir na shekarar 1442 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan ɗaya na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya muna karatu har illa har yanzu a cikin babi na talatin da shida da malai suna da annau sadis wa wanda ke bayani akan gharibul qur'an kuma mun ji yanda malai ya kasa su kashi kashi ya kawo mana fassarar mufradatul qur'an da aka samo daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu cikin ruwayar fitaccen ɗalibinsa Ali bin Abi ta anhu bayan nan ya kama da tawaga ta biyu ita ce tawagar ruwaya shi ma kalimatul mufradatul Qur'an da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas ta hanyar Dhahak anhu sai bayan nan kuma sai kawo mana amfani da baitoci na waƙoƙin larabci wurin fassara kalmomin alqur'ani to nan ne kawo mana tambayar da nafi'ul azraq yake wa abdullahi dan abbas radiyallahu anhu game da kalmomi na alkur'ani sai ya tambaye shi kalma kaza idan ya bashi amsa sai ce to shin akwai tabbacin haka cikin maganganun larabawa sai ce da shi eh akwai ashe baka ji faɗin mawaki na ba da yake cewa kaza da kaza to wannan shine inda malai yake ciki kuma ya kawo su da yawa kuma kamar da muka yi bayani shi mai tambayar bai jero su akan jerin ayoyin alkur'ani ba ma'ana ya fara da suratul baqara sannan ali imran sannan nisa misali yana kawo su ne biyan da ya sawwaka to da haka muna cikin karatu a cikin haka ina ga satin da ya gabata mun tsaye akan wacce kalma ne hatiman maqdiya ko eh mun tsaye kan kalmar hatiman maqdiya yau insha za mu tashi da kalmar da ke biye da ita haka ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام السيوطي رحمه الله قال أخبرني عن قوله تعالى وأكواب قال القلال القلال التي لا عوى لها نعم. أما سمعت قول قول المذيك فلم ينطق الديك فلم ينطق الديك حتى ملأت كؤوب الدينار له فاستدار ولا كلمة تسلم وأقوام الله ala akhbirni an qawlihi ta'ala wa akwab ba da labari gaba da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa akwab yudafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat kawarira haka nan da yake cewa yudafu alaihim bi sihafin min fiddatin min zahabin wa akwabin da haka waɗannan su ne akwab jam'i ne na ku shine yace qala alkilal allati la ura laha alqilal shi ma ana nufin kofuna domin hulu na ruwa su ma ana kiransa kilal jam'u qulla to da ka yace alqilal allati la ura wanda ba su da hannu wannan marka shine ura to da haka kofuna na giya waɗanda ba su da marka su ake cewa akubu kuma su ake cewa ka'asu idan suna ɗauke da giya ya ce amma same ta ƙaular huzali ashe baka ji faɗin huzali ba da yake cewa falam yan diku haka ne ko hatta mala'at ku'ubar ne lahu fastadara ya ce falam yan diku zakara shine addiku bai yi firici ba yana nufin bai cara ba kuma kaga caransa yana yi ne tun da ba kafin fitowar alfijir yake cara ya ce to tun kafin zakara ya cara har wannan baiwar Allah yana nufin ko eh, hadima ce ga shi wannan da yake waka yake kodawa ya ce hatta mala'at kubar dinani hatta cika masa kofuna na giya kenan kofi da ke dauke da giya shine kubu da aka yi ce hatta mala'at kubar dinani kofuna waɗanda suke masu faɗi sun ce addinani shine abin da ke da faɗi kofin giya ko kofin tsimi mai faɗi shi ake kira dinani lahu gare shi shi wannan da yake mawaka ta cika masa kofunan giya tun kafin zakara ya fara cara fasta dara an gane sai ya dinga kaka kai kawo yana kai kawo ana idara shi wannan ya sha ya ba wannan wannan ya sha ya ba wannan wannan shine istadara an gane yana kewayawa to da haka mahallin shahid shine amfani da kalmar ku'ubu cewa ana nufin kofuna gashi ya siffanta shi da cewa addina ne waɗanda ke da faɗi to da haka wannan shine mahallin shahid eh, wa akwabin kofuna an gane na kuma yasa hatta mala'at ko na kuma mala'atu ne to to ina jin to ina gari kan shi kenan ina mala'at ne to da ka dan mala'atu ne kaga kenan abin yana ga kan shi falam yantiki da hadi ko hatta mala'atu lahu ku ubar dinani kaga ga kan shi kenan shi mai ah, magana ke shi ne cika masa kofuna na giya wallahu alam na'am قال أخبرني عن قوله تعالى ولا هم عنها ينزفون قال لا يذكرون أما سمعت قول عبد الله بن رواحة ثم لا ينزفون عنها ولكن يذهب الهم عنهم والغليل قال أخبرني عن قوله تعالى ولا هم عنها ينزفون الله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون عند الله يكي سبحان تجير الجنة yace babu gaulu tare da ita sun ce gaulu shine ciwon kai da raɗaɗi wanda giyar duniya ke sawa to giyar lahira lafiya gaulun walahum anha yunzafuna kuma su a cikinta ba sa maye shine kamar da mallam Abdullahi Abbas ya ce yaskaruna kaga sakira mutum yayi zama yayi maye Allah ya ce wa taran nasa sukara wa hum bi sukara zaga mutane suna tangadi amma kuma ba maye ke gare su na sun sha wani abu ba to da haka mahallin shahid shi shine la yanzifuna la yaskaruna an ce asalin nazafa ne yashewa an gane idan aka yashe rijiya sai a ce nazafa da nazaha al Shi ne yashe rijiya sai ana amfani da kalmar game da zuban jini nazafa damu kaga jini ya zubo yana zuba to da haka shi ma nan tana ɗebe musu hankali shine la yaskaruna amma sami ta kaula abdullahi bin rawaha ashe baka ji faɗin wannan bawan Allah ba abdullahi bin rawaha yana cewa sun mala yunzifuna anha walakin yadhhabu alhammu anhum wal ghalilu yace sannan la yunzifuna anha ba sa maye daga shanta ita giya giyar lahira walakin yadhhabu alhammu anhum hammu damuwa zai tafi daga gare su daga shan giya wal ghalilu al ghalilu yana zuwa da ma'anar gil kaga al shi shine hiqdi an gane da kiyalla da kullata to kaga zai tafi masa da damuwa da kuma iyayya mashayan giya a nan duniya suna cewa tana tafi masa da damuwa idan mutum na cikin damuwa ya sha kayan maye sai ya ji damuwa ta tafi to kuma wanda ya tabbata sai zama daga cikin abin da Allah ya ce yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas sai zama daga cikin manafi'un da ake samu na giya a nan duniya shine cewa tana tafiyar da mutum damuwa kana cikin damuwa sai ka sha giya sai ka mance da damuwar gaba daya haka nan wasu na cewa tana dauke masa jin sanyi in ana tsananin sanyi in ka sha giya sai ka daina jin sanyi to kaga ya tabbata shi ba sai zama daga cikin wa manafi'u lin nas amma Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kaga kenan zunubin da ake samu daga gare ta da kuma illoli da ake samu musamman gusar da hankali to illarsa ya fi fa'idar da ake samu ta gurin jin sanyi da kuma tafiyar da humomi damuwa. To haka mahallin shahid shine mawaki sun summa la yunzifuna anha anha kaga daga gare ta ma'ana ba sa samun maye daga shan wannan giya to da kama cewa ana fassara al-yunzifuna bi ma'ana yaskaruna wannan shine mahallin shahi sai kalma ta gaba qala akhbirni an qawlihi ta'ala kana barama قال ملازما شديدا كلزوم الغريب أما سمعت قول بالشرك أبي حازم ويوم النفار ويوم البفار وكان عذابا وكان غراما ya ce ƙala akhbirni an qawlihi ta'ala kana gharama an gane inda yake cewa rabbana sarif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama kaga garama ana amfani da wannan kalma garam da ma'ana haraji an gane ko kawo garama akan abu kaza to shine yace ma'anar garamun shine mulaziman mai lazamta kuma lazamta shadidan lazamta ta tsanani abin da zai lazamce ka ya zama yana tare da kai ko da yaushe shine luzumi ka luzumil gharimil gharima haka yazo ana wa gariman guda biyu ko eh garimul garima garimun na farko shine fa'il an gane min idafatil masdari ila fa'ilihi ka luzumil gharimi al garima an gane kamar yanda mai eh, bashi mai bin bashi yake lazamtar wanda yake biya bashi ya biya shi kuɗinsa to haka nan shi ma wannan dan haka inna azabahu kana garama cewa azabar wutar jahannama ya kasance garaman mai lazamta ne ga wanda ya lazamta Allah ya mana tsari Allah ya saba mu daga cikin su da haka duk wanda azabar ta sama wanda yake madawwami a cikin ta to za ta lazamce shi shi ma wanda ba madawwami bane kaga za ta lazamce shi daidai gwargwadon lokacin da Allah ya diba masa zai zauna a cikin wuta Allah ya mana tsari ya ce amma sami ta kaula bishir bin abi a ashe baka ji faɗin wannan bawan Allah ba mawaƙi bishir ɗan abu hazim yana cewa wa yawman nasari wa jafari ko kana azaban wa kana garama yawman nasari da yawmal jafari waɗannan duka ranaku ne na Eh, jifari ko yawon nasari wa yawon jifari duk ranaku ne daga cikin eh, ranukan yaƙoƙi na larabawa an gane akwai yawon nasar akwai yawon jafar akwai ire-iren waɗannan ranaku ba sa cewa da su ranar da aka yi yaƙi tsakanin kabila kaza da kabila kaza ba sa cewa da sai sa cikin tarihi da ka idan an tashi gina tarihi ko an tashi faɗin shekaru da irin waɗannan suke ihala sai a ce shekaran nasari shekarar da aka yi yakin nasari ko shekarar jifari shekarar da aka yi yakin jifari da sauran ire-iren waɗannan yaƙoƙi suna da su da yawa mun kawo wasu a cikin baitocin da suka gabata ya ce kana azaban ya kasance azaba ne da yinin nasar da yinin jifar kowannensu shi yasa ya ce kana azaban bai ce kana ba kana ya sa na ku to tun kana ne shi ke na daidai yawan nasari wa yawan jifari kana azaba an gane ko? na eh a to yar kirkice na ka rubutun eh kana azaban wa kana garaman wannan shine daidai an gane ko? Eh, wanda suke da kana kana irin na, wato yana iya daukan shi min babin cewa kowanne daga cikinsu kaga sai an yi mashi nau'u ta'wilin sai an ce kana kullu wahidin minhuma kana garaman wa kana azaban amma an yazo da kana kana kaga shi shikenan yazo zahir bai da wata matsala to da haka yace sun kasance azaba ne kuma garaman an gane kuma ya lazamce ya lazamce su abu ne wanda ba a kubuce masa saboda ba ka rabuwa da shi Shi ne mahallin shahid kana garaman da haka waɗannan yaƙoƙi yaƙoƙi ne masu tsanani kuma yaƙoƙi ne masu illa sosai da suka yi ta musu illa shi yasa ce kana azaban wa kana garama sai kalma ta gaba هو موجع القلادة من المرأة أما سمعت قول الشاعر والزعفرات على شرائها شرقا به النبات شرقا به اللذات والنحر to na ka bihi ne ko biya ina son biya. to malai ce akbin yan qaulihi ta'ala wattara'ib ba ni labari game da fadin Allah wattara'ib inda Allah ya ce dan adam ya khuruju min bayni sulbi والترائب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين السلب والترائب تيدوبا قد مي أكا هلتيش sai Allah ya san halitte shi ne min ma'in dafiqin daga ruwa mai tunkuda wanda ke fitowa tunkuda ba lokaci guda zirba wannan ruwan yace ya khuruju min baini sulbi wat tara'ib yana fita tsakanin sulbi da tara'ib tara'ib din shine zai fassara mana Ya ce yace shine mawdi'ul da min mar'a. Shi ne dai wurin da ake sanya da abin adon wuya an gane ko sarka ko murjani ko wani abu da abin da ake ratayawa a wuya to wurin rataya shi din nan inda yake sauka nan shi ake kira at-tara'ib wasu malamai sun ce at-tara'ib din na mace ne tunda cewa maganar malam Abdullahi dan Abbas anan kun ga bata nuna haka ba ya ce maudi'ul qilada min al mar'a saboda mata suke daura qilada kaga namiji bai daura qilada to da ka wasu na cewa tara'ib din shine na mace ma'ana dan adam na fita daga sulbin rajuli wa tara'ibil mar'a ita mar'a nata daga tara'ib yake fita maniyyanta shi kuma na namiji daga sulbi wasu wasu ka ce a'a ana nufin sulbin rajuli wa tara'ibihi wa sulbil mar'ati wa tara'ibiha an gane ko wallahu alam suka ce dan adam na fita ne daga tsatsan namiji da tarayim da sana haka maniyin na fita daga nan kirji da kuma tsatsansa ita ma mace na tana fita daga kirjinta da kuma tsatsanta wallahu alam an gane wasu kuma sun ce namiji shine nashi daga tsatso ita mace ita ce nata daga tara'ib kirji daidai gurin saka kilada amma sami ta kaular sha'ir ashe baka ji faɗin wannan mawaki ba da yake cewa wazza'afaranu ala tara'ibiha azza'afaranu nau'i ne na turare akwai almisk akwai azza'afaran an gane Ya yace wazza'afaranu ala tara'ibiha turaren za'afaranu yana nan a kirjinta daidai wurin saka sarka Shariƙan biha wanda ya cika wurin ana cewa shariƙan mawuzi ubi kaza idan wuri ya cika da abu har wurin ya takura ya kuntata saboda yawan abin da ya cika gare shi to ita ma wannan da ta cika za'abara ne a kirjinta yace sai ya kai ga kirjin ya cika gaba ɗaya ba masa ka tsinke ko ta ko'ina ina za'afaran ne yace sharqan bihal labbatu su sune nan lubba tsakanin irin wannan kashi da wannan kashi an gane sune lubba Haka nan, a tara'ib shi ma nan gurin a wannan haro masoka inda daidai inda ake sukar dabba a raƙume wannan gurin shi ake kira ya ce to da haka ne ya cika mata wannan wuri da ake kira lubba jam'uhu lubbatu da kuma annaharu masoka ma'ana dai ƙirjinta, saman kirjinta wurin wuyanta duk ya cika da tunanin za'afara mahallin shahid shine inda ya fassara mana tara'ibiha cewa tara'ib dama kalma ce ta larabci kuma larabawa na amfani da ita da wannan ma'ana na saman kirji wajejen wuya daidai inda ake suka inda ake sukar raƙumi to daidai wannan gurin shi yake kira ta ra'ib na qala akhbirni an qawlihi ta'ala wa kuntum qawman bura qal hal bi lughati umman wa hum min al-yaman أما سمعت قول الشاعر فلا تكفروا ما قد سمعنا إليكم وكافوا به فالكفر بور لصانعه نعم ya ce a kuniyar ƙaulihi ta wa kuntum ƙauman bura, haga bura jam'u ba'ir, ba'irun shi ne halikun daga bara ya buru, an gane ko? Allah ce nan na kitabar lahi wa a kamun salata wa mara zaƙna hun sirran wa alaniyatan na tijaratan lan Ka kaga kalma kenan daga bara ya buru ne fili mu ta lan lantabura ai lan halika. ba za ta halaka ba ba za ta yi asara ba to ya ce wa kuntum ƙaumin bura kun kasance mutane bura jam'u ba'ir kaga ma'anarsa halakakku waɗanda suka yi asara kamar yadda tijara in ba ta yi asan ta zama ta yi asara to ta zama barat to haka nan su ma mutane da suka yi asara suka taɓe suka yi asarar rayuwarsu Allah ce ula'ika allazina khasiru anfusahum wa ahliha allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah wadanda suka yi asara kawunan su da iyalansu to wannan shine asara kuma shine bawu shine ne fassara cewa halka halka jam'i ne na halikun kuma wannan sigar sun ce ana amfani da ita ne ga abin da ke da aibi ko abin da ke da illa kaman katilun kaman katilun sai a ce katila an gane ko kaga katila saboda aibi da ke gare shi haka nan maridun sai a ce marza an gane to haka nan shi ma eh, halikun sai a ce halka an gane to ma abin da bai da wani aibi haka ba a mishi irin wannan siga ta jam'in fa'ala malam ya ce bi lugati umman wannan ya zo ne a lugar umman kuma wahum min al-yaman suna daga karkashin yamanawa kun ga wannan yana daga cikin abin da zai kawo mana gaba bayan wannan babi na 36 da muke ciki nau'i na 37 shi kuma wannan zai kawo mana ma nazala min al-qur'ani bi ghairi al hijaz lugati al hijaz lugar quraishawa da makusantanta suna ciki domin hijaz ya kunshi garin makka da madina to da haka zai kawo mana kalma ta alkur'ani wanda aka samu fasarata daga magabata suka ce wannan kalma ba ta daga cikin harshen ƙuraishawa tana daga cikin harshen waɗanda ba yankin ƙuraishawa suke ba kamar yaman kamar najid ka gado waɗannan larabawa ne amma ba sa daga cikin ƙuraishawa to akwai wasu kalmomi na alkur'ani da suka sauka wani sa'an a ce maka daga harshen najid wani sa'an a ce maka harshen yaman duk za mu zo mu gansu to mahallin shahid malam abdullahi da abbas ya ce wannan kalma ta bara ya buru bauran a huwa ba irin hum buru yace kalma ce da aka ɗauko daga lugatu umman wahun min al-yaman amma samita qaula sha'ir ashe baka ji faɗin wannan mawaki ba da yake cewa fala takfuru ma qad sana'ana ilaykum wa kafu bihi fal kufru bawrun lisanihi fala takfuru kada ku butulce kun ga asalin asalin kalmar kafirci kamar da suke cewa shine butulci da aka duk wanda ya kafirce wa Allah ya karyata Allah ya butulce ma Allah Allah ya halice shi ya masa ni'ima yazo ce a Allah bai shi bane ko ko Allah bai sai bauta masa ba ko ko bai sai kebance shi da bauta shi shi kadai ba kaga da wannan butulci ne to zaka kenan kalmar eh, butulci kafirci ta asalin kafircin an dauko ta ne daga kalmar kufur ta butulci to da haka yace fala takfuru ma qad sana'ana ilaykum kada ku butulce mu abin da muka aikata shi zuwa gare ku na ihsani ihsanin da muka kyautata muku muka yi muku shi kada ku butulce masa wa kafu bihi ku yi mukafa'a ku yi sakayya shine kafa an gane ko kafi ubihi ne asalin sa ku yi mukafa'a ku yi sakayya da wancan alkhairin da muka muku kada ku butulce masa yace fal kufru bawrun lisani ihi domin bitilci baurun halaka ne da taɓewa lisani'ihi ga mai aikata shi Din mai aikata bitilci to bitilcin nan asara ne da taɓewa gare shi kaga nan mahallin shahir shine kalmar bauru kaga baurun shine masda. da kalma tana zuwa fi'ilin ta bara ya buru tana zuwa isim an gane isim shine ba'irun in suna da yawa sun zama burun haka nan kuma masdar ɗinsa shine baurun bara ya buru bauran an gane shine halaka ya haliku halkan ko hulkan to wannan na'am fal kufru burun haka yake ah eh burun dai haka yake baurun ko bara ya buru bauran mm, zai fi zama burun shi wancan na zalimin ta'addi fal kufru burun lisanihi haka ne burun din zai zo masdar an gane kuma yana zuwa jami'i sai zama kaman fu'ulu kaman yanda julusin ke zuwa jam'i da wannan an gane amma baurun bara ya buru to sai Allah suna zuwa kasan larauci faɗi ne da shi da <laughs> haka insha Allah za mu duba mu gani ko burun din ne masdar ɗinsa ko baurun wallahu alam na قال أخبرني عن قوله الرعي الرعي بالليل أما سمعت قول النبي بدلنا بعد النفش الوزيفة وبعد طول الجرة الصريفة ما لتي قال أخبرني عن قوله تعالى نفشت وأنا لا بارك ما دفع الله نفشت وأنا كلمة تنفشت inda Allah yake cewa wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ghanamul qaum da annabi Dawuda da annabi Sulaiman yayin da suke hukunci game da gona idh nafashat fihi ghanamul qaum yayin da dabbobin wasu mutane suka yi nafash a ciki menene nafash din shine malai fassara mana cewa ar-ra'ayu billaili ma'ana yayin da dabbobin wasu mutane suka je gonar wasu mutane suka yi kiwo cikin dare an gane malaman larabci na cewa wannan arra'ayu billaili suna cewa idan dabbobi suka fita kiwo da daddare yana ɗaukar ma'anan nafashi ɗin idan kuma suna ƙarin cewa da kuma cewa ba su da mai lura da su dabbobi su fita karan kansu su tafi kiwo a kansu su tafi inda suke so to kaga sun fi barna gashi cikin dare sannan kuma gashi ba su da mai lura da su to kaga nan barna za ta auku da yawa to shi ne ma'anar izina fashat fihi gana mulkan wasu mutane suka bar dabbobinsu su suka tafi kiwo da daddare suka shiga gonar mutane suka masu tadi gari waya suka gani tadi kuma ga dabbobi suka zo su gaya annabin Allah annabi Dawud alaihi salam sai ce to ai shi shikenan tunda sun muku ta'adi sai ku ku rike dabbobinsu su kuma su tafi haka yi hukunci sun fito sai annabi Suleiman ya ce yaya mahaifina maka hukunci suka ce ga hukuncin da ya ce ani na ga akwai gyara a hukuncin nan amma ku zo mu koma gurin shi ce ya annabin Allah ni abin da nake ga yafi tunda yanzu waɗannan sun masa ta'adi don haka yanzu dabbobin nan ka ba da su ga masu gona su tafi su dinga kiwon su suna kuma cin moriyarsu suna tatsan nonansu suna cin duk wani abu na moriyarsu su kuma waɗancan masu dabbobi sai a ba su dama su je su shiga gonar waɗannan su gyara musu gonarsu da haka lokacin da za su gyara musu gonarsu ta kai inda take a lokacin da dabbobin nan suka shiga suka yi barna to sai a yi su wafe kowa sai karɓi abinsa waɗannan masu gona su a shi gonarsu masu dabbobi su a shi dabbobinsu to wannan shine hukuncin da Allah ya fahimtar da Annabi Sulaiman Allah ya ce fa fahamna ha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma to wannan shine kalmar annafshu shine ar-ra'yu bil layli yace amma samita qaula labidin ashe baka ji fadin labidi ba da yake cewa buddilna ba'da nafshil wajifa wa ba'da tulil jarrati sarifa buddilna an musanya musu an gane daga baddala buddila an musanya masa tunina kuma ga raƙuma ne domin ibara ta raƙuma ce ba ba'dan nafshi alwajifa bayan barna da suka yi shine annafshi barna cikin dare da suka yi sai aka musanya musu alwajifa alwajifa sun ce tafiya ce nau'i ne na tafiya wata tafiya ko mai sauri ko eh, bai na zalika sun dai fassararta sun ce nau'i ne na sayar nau'un min sayar da aka maimakon ta'adi da suka yi sai aka sanya musu tafiya mai tsawo wa Allahu alam wa ba da tsulil jarrati sarifa sun ce bayan tsawon aljarra sun ce aljarra shine amayarwa da raƙumi ke wa abu domin ya sace kuma mai da shi sai amayar da abu sai sace mayarwa cikinsa E, tike shi tike go yawa wato irin wannan tike din shine aljarra sun ce bayan wannan tike da yayi sai aka musanya masa da asarifa sun ce asarifa shine eh, sautin kwankwadar ruwa idan suna shan ruwa to wannan sautin da ke fita na shan ruwan raƙuma shine asarif da aka sai aka musanya musu daga wannan tike sai aka musanya musu da shan ruwa mai dauke da sauti da haka wannan kenan mahallin shahir shine kalmar annafshi buddilna ba'da annafshi kaga annafshi shine al-ra'yu laylan kaman yanda ya fassara kuma ga hujja ya kawo na sai kalma ta gaba qala akhbirni an qawlihi ta'ala alad bil khitab qal al-jadi al fil ba'd ama sami'ta qawla muhalhal إن تحت إن تحت الأحجار حزما وجودا وقصيما ألد ذا الإغلاق نعم قال أخبرني عن قوله تعالى ألد الخصام وهو ألد الخصام من سنن خصومة شيني ألد الخصام خصومة من أكي نبي إذا ألد الخصام قال الجدل الجدل المخاسم في الباطل wanda ke jidali kuma yake husuma da jayayya cikin rashin gaskiya abinda ba daidai ba ne abinda ba daidai ba ne ya tsaya ya kafe ya dage yana jayayya da ƙoƙarin sai ya tabbatar da wannan abu to wannan shine aladul hisab sai kawo eh, dalili daga cikin baiti yace amma same ta kaula muhalhalin baka ji faɗin wannan mawaki ba dake kira shi muhalhal yana cewa inna tahtal ahjari hazman wa judan wa khasiman aladdu za mi laƙi akwai wata ruwaya za mi laƙi akwai wanda suke da shi domin a shari'in na ga sun kawo akwai mai za mi laƙi akwai kuma ruwayar za mi laƙi na ku za mi laƙi ne ko yawwa yace inna tahtal ahjari wannan mawaƙin muhalhal ya zo yana waƙe wani bawan Allah da ya mutu aka binne shi ya tsaya a kan kabarinsa sai ya ce lalle shine inna tahtal ahjari ƙasan waɗannan duwatsu ko ƙasan duwatsu akwai hazman akwai himma da ƙwazo da kuma yin abin da aka ƙudurci ne hazin ba wasa wajudan akwai juti kyauta ƙarƙashin wannan duwatsu akwai hazin akwai ƙwazo akwai kyauta wa khasiman akwai kuma mai husuma wanda yake aladdu mai tsananin husuma kaga siffanta shi da waɗannan siffofi masu kyau hazman judan, nan kuma ya siffanta shi da sunfa mara kyau cewa khasiman aladdu kuma zami galaqi wanda yake zami galaqi wanda yake mai rufewa kaga agalaka ya rufe to mai galaqi wanda ya cikin hujjoji in ya kawo maka hujja to sai rufe ma kofa baka da hanyar fita saboda ya kama maka hujja da ba za ka iya da ita shine mu ilaqi mai kulle ka da hujjoji an gane akwai wanda suka ce kuma za mu ilaqi shi kuma mai ilaqi harshe ne harshe da ke da fasaha shine mai ilaq to da haka an ce za mu ilaqi ma'ana ma'abocin harshe fasihin harshe kaga ma'ana za mu ilaqi ma'abocin fasihin harshe to da haka kaga kowanne ne a ciki mahallin shahid din ya fito shine wa khasiman aladdu an gane kasiman aladdu wanda yake mai تعالى husuma na قال النضيج مما يشوى بالحجارة أما سمعت قول الشاعر لهم راح ونار الملك فيهم وشاويهم إذا شاءوا إذا شاءوا حميدا mala ya ce a kafin yar kaulin ala bi ijilin haniyar cikin labarin annabi ibrahim alaihissalam lokacin da ya baki suka zo masa sai zo masa da ijilin maraki hanizin gasashe kaga wannan kenan eh, a waccan kisa ta annabi ibrahim kala mai ake nufi da hanizin shine yace bi ijilin hanizin ay nadijin nunanne mimma yushuwa bil hijara cikin wanda ake gasawa da duwatsu mana wanda ya gasu aka gasa shi ya gasu ya yi kyau ba ne mala'iku to amma bai san cewa ba mutane ba ne saboda sun zo masa siffan mutane bai gano ba mutane ba ne zai da gabatar musu da abinci ya ga gaba ɗaya hankalinsu bai ma kan abincin kwata-kwata to daga nan ne ya ji tsoro sai suka masa bayanin cewa isu ba mutane ba ne inna ma eh, suka ce su manzannin ubangijinsa ne ya aiko su zuwa ga ƙaumu ya ce ƙala sha'ir ya ce amma mai ta mai ya nuna cewa ana amfani da kalmar hanirin bi ma'ana annabit nunanne ko ko wanda yake gasasshe wanda aka gasa da duwatsu ƙala ya ce amma mai ta ƙaular sha'ir ashe baka farji faɗin wannan mawaƙi ba da yake cewa lahum rahin ko lahum rahun ko lahum rahun wa narul miski fihim Eh? wa fa'arul miski ok to wa fa'arul miski fihim wa farul da hamza ko ba hamza da alif ne na to wa narul miski akwai masu narul miski akwai farul miski wa shawihim idza sha'u hanib yace lahum rahun suna da ya kanshi an gane rahun ko kanshi ko komawa akwai raha ya ruhu ya dawo an gane akwai kuma raha na tashin abu wanarul miski akwai wutar turaren miski an gane wannan ita na gano fasara ta wancan ba fa'arul miski ko fa'arul miski to yana iya zama kwantena wallahi alam ban san fasara sha wannan baitin ba ma da wannan gani na narul miski fihi cewa da wutar turaren miski wutar da ake turara turaren miski da ita wa shawihim masu gashi a cikinsu shine shawi an gane daga yashwi eh, shawihim iza sha'u iza shawu shawu an gane kalmar asalinta shawu to amma wani sayin idan kalma ta zo eh, a wawon ta zo da damma akan yi mata juya ta ta koma alhamza kamar wa idan rusulu ukitat kaga asalinta wukitat to kaga idan haka ne aka ce sha'u ana nufin shawu to kaga labasa an gane ko haka nan wasu ka ce macen inda Allah ke cewa wa anna lahum tanawushu akwai masu kira tanawushu suka ce wasu suka ce ma'anar ma'anarta daban tanawushu ma'anarta daban wasu kuma suka ce a duk ma'ana ɗaya ce iyaka kalmar tanawushin ce saboda wawan ta zo da damma sai aka maida ita ta zama alhamza sai ta zama tanawushu an gane wannan ko to amma anan shi ma in an ce sha'awi idza sha'u in an karanta shi da sha'u to sai dai zama min hazal jani domin asalin sha'u ita kuma sha'a ya sha'u wata kalma ce ba an gane sai zama shawihim idza sha'u in sun so kuma ma'anar ba za ta fito ba ana amma ma'anar za ta fito wa shawihim idza sha'u da ka koda an ce idza sha'u sai mu fassara ta akan sha'u cewa idan eh nan su wasu ba Eh, sun shi zaman wawan ya kamata tunda ta zo ba a da alluwan ya eh, nan ba na ba haka yake ba ni a luska ta ya shi kadai na kuwa saman wawan yake ko kuma duk ɗaya ne bai da matsala ko ya zo kan saman wawan ko ya zo kabilahu amma dai ya zo saman wawan ɗin, to yana iya ɗaukan waccan ma'ana sai ya zama shi ne ma'anar eh, shawu aka aza mata kamar wukitat sai aka aza mata alhamza an gane wallahu alam sha'u haniza hanizan shine wannan gasashe kamar yadda magani idan suka gasa abu to za su gasa shi gasashe ya zama hanizan to wannan shi ne mahallin shayi cewa shawu hanizan hanizan bi ma'ana mashwi na'am قال أخبرني عن قوله تعالى من الأجداد قال القبور أما سمعت قول ابن رواحة حين يقولون إذا مروا على حرق على جلد أو شبه يا رب من عاد وقد رشدا نعم يتي أخبرني عن قوله تعالى من الأجداث an gane ko minal ajidasi ya zo da wurare da yawa yau mai kurdu na minal ajidasi sira'an wani fi kafin suri fa idahun minal ajidasi ila rabbihim yansiluna da haka ajidas jam'i ne na jidf shine alquburu kaga alquburu kabari da haka ajidas alqubur su kuma alkabaru da haka ya yakhrujuna min alajdafi ma'ana sa ya na min kuburi Ranar da za su fito daga kabarbura eh, sira'an suna masu sauri an gane hakanan min alajdafi ila rabbihim yansiluna shima yansiluna yusri'una ya ce amma kaula amma sami ta kaula bin rawaha ashe baka ji faɗin ibn rawaha ba da yake cewa hinan ya ƙulu na wata ruwaya hatta ya kolo ko akwai masu hatta ya kolo ko ba ku da su ana hinan ta hinan ya ƙulu na iza marro ala jidisi yayin da ko a wannan lokaci na izmarru ko eh izmarru ala jidisi iza marru zai fi eh hatta ya kulu idza marru hinan yaquluna iz shi ma zai yi domin izza abin da ya riga ya gabata ma'ana lo yayin da suke faɗi lokacin da suka zo wucewa akan kabari na an an ɗauke ta da izma ma'ana sun riga sun faɗa ya wuce Iza kuma nan gaba ne za su faɗa za ke cewa za su ce ko su ce in sun zo wucewa akan kabari na su ce arshidu ya rabbi ya ubangiji ka shiryar da shi min ghazin haka yake a wannan ruwaya waragar fasararta wata ruwaya sun kawo anin ko min anin daga wanda yake ya wahala ya yi aiki ana ya anifa huwa anin ya yi mu'alati wanda ya mu'ala wa ƙadarasha da kuma ya shiryu an gane to da haka ko dai zama na min ghazin kamar da ya zo a wata ruwaya da yawa min ghazin wa da ko min anin wanda ya wahala ya fafata ya jigata kuma ya shiryu ma'ana ga fafata wasa kan hanya take ba fafawa fafata wadda take ba ta bisa hanya ba don fafata da ba ta bisa hanya haka sai dai a wahala amma ba ta da fa'ida kamar yadda Allah ta kula hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kaga wadannan sune aksarina a'mala inji Allah wanda a rayuwar duniya sun aikinsu ya taɓe aikin da suke yi taɓaɓɓe ne ba bisa hanya yake ba ba bisa tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba amma su a karan kansu ya na suna ganin cewa sun kyautata aiki an gane to don haka wannan kenan da haka nan sun ce min anin wa qad rashada ko min razin wa qad rashada wallahu alam mahallin shahidi shine ala jidsi kaga jidsi shine kabari na an yi isnadin sa ilaihi

halu'a Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a sai Allah ya fassara ta da cewa idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua wannan ita ce fassara ta alqur'ani game da ma'anar halu'a da ta zo a cikin alqur'ani yace to ma'anar halu'a da ta zo a cikin alqur'ani shine zajiran jazua kaga zajiran wanda yake mai kuntata da damuwa da nuna tsaya abu ya gundure shi ne zajir mai nuna kokawa ga abu kuma jazu'an wanda yake yawan jaza da kokawa raki yawa wanda yake da raki ga abu shine jazu'an daga jaza yace amma sami ta kaula bishir bin abi hazim ashe baka ji faɗin wannan mawaki ba da ake kira bishir bin abi hazim yana yaban wani yace la mani allil yatimi nihlatahu baya daga cikin ma ko bai hana ma maraya kyautarsa ma'ana ka san maraya da dukiyar maraya bai hana mishi abinsa la mani allil yatimi nihlatahu wala mukibban li khalqihi hali'a haka nan bai kifawa ga rayuwarsa yana mai tsoro da raki ma'ana bai kifuwa akan kansa mutumin da yake damuwa sai ga ya dan sunkuya ya kifa ce to shi bai kifawa ga haka yana mai raki da damuwa da nuna abu kaza ya dame shi ko ya gaza ga? abu to da wannan yabawa ne gare shi mahallin shahir shine wala mukibban li khalqihi hala'a an gane ko wannan kenan ko ko zama ne yana komawa ga ubangiji cewa la kibban bai zuwa ya duka ga bayan Allah yana mai hala mai razana da raki rakinsa sai kai shi zuwa ga Allah zai zuwa ya zama mukibban li lahi wallahu alam fasara ce tun da baitoci in ba suna da ma qablahu da ma ba da hu ba suka ba da cikakken ma'ana ba ma dai mahallin shayar musan kalmomin da ke ciki wanda ke bukatar tawassu'i yana iya koma da wawi na shi'iriya sai ya samo eh, asalin ma'anar waɗannan kalmomi wannan kenan ga yayi mana lokacin tsayawa ko to mu ƙara guda to shi kenan wala ƙara guda <laughs> قال أخبرني عن قوله تعالى ولا تحين مناص قال ليس بالحين الصراط أما سمعت قول الأعشى تذكرت ليلي حين لا تذكرت ليلى حين لا تتذكري حين لا تتذكري وقد البنت منها والمناص بعيد وعلى أكبر لأن قوله تعالى ولا تحين مناس كما هلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس nawa makomin halakar da yawa daga cikin al'ummomi gabaninsu sai suka yi kira kiran ceto Allah ya ceto amma wala tahina manas wannan ba lokacin kubuta bane an gane ko ba lokacin Eh, samun makubuta ba ne to shi ne malam ya ce mana abinda ake nufi da hina manas shi ne laisa bihini firarin ba lokacin gudu ba ne babu lokacin gudu eh, gwafirar ne an gane laisa bihini firarin ba lokacin gudu ba ne eh, wannan kenan bisa ga yadda take a rubuce rubutunta da ya fi shahara kamar yadda muka gani wannan shi ne rubutu shahararre lata sai zama na lata ɗin tana haɗe da la da haka da la da la ta duk tafiye su guda muna duba littattafan malaman nahawu sai su kawo mana babu la wa lata la da la ta tafiye su guda an gane kaman summa da summata duk tafiye su guda kaman rubba da rubbata duk tafiye su guda to haka nan la da lata an samu daga cikin maluma magabata kuma wanda suka yi itina'i da rubutun alkur'ani shine abu ubaidul qasim bin sallam ya ce shi ya gani a wasu daga cikin masahib din da aka rubuta a zamanin sai da na usman radiyallahu anhu ya ga rubuta la daban sai tahina a haɗe an gane sai zama la tahina tahina ita ke ɗauke da ta'un nan an gane ko ma'ana ba lata ba in an ce lata kun ga ta'un tana tare da la to ya ce shi ya gani a wasu masahib daga cikin waɗanda aka rubuta zamanin sai da na usman radiyallahu anhu a rubuta la daban sai hina haɗe da ta'un an gane malamai suka ce to wannan ya inganta shi ma sai ya zama na hina ɗin tana zuwa hina tana zuwa ta tahina an gane shi kenan wannan to da haka mahal fasara da abu da ba sai mana akan cewa laisa bihini farare cewa ba lokacin gudu bane amma sami ta kaular aisha ashe baka ji faɗin. wannan mawaki ba aisha da yake cewa tazakkartu laila na tuno da laila laila kuna yawan jin ta waƙoƙin Laraba. an gane saboda yanzu waƙoƙin ya gina akan batsa akan maganganun soyayya da sauransu yace tazakkartu laila hina la tatazakkuri a lokacin da tunani ya riga ya kubuce babu shi ba lokacin sa bane shine la tatazakkuri kamar da Allah ya ce wa la hina manas haga lokacin manas ya tafi ba lokacin sa bane yace to shi ma ya tuno da laila a lokacin da ba lokacin tunowa bane wa qad bintu minha alhalin na riga na zama ba'inun minha na nisanta da gare ta idan mai mata ya saki matarsa saki uku ana kiran shi dalaqun ba'inun sai a ce bana min hawa banat minhu an gane yace to shi ma bana min hawa banat minhu ya sake ta saki uku kaga magana ya tuno da ita ba ya sake ta saki uku ta kota so ba yace wa kad bin dubinna wal ba, Idu. an gane sannan makubuta da wurin gudu nesa yake wurin makubuta daga wannan al'amari nesa yake to da haka mahallin shahid shine hina lata Da haka kenan lata tana zuwa ga kalmomi daban-daban Za mu dakata nan insha Allah Allah kai mu gobe sai mu dora har yanzu dai muna cikin wannan nau'i na asadis wa salasun wanda alamu insha Allah mun yi nisa a cikin kusan kaiwa karshen sa alhamdulillah rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da su sauran ko muna iya karatu ko muna iya karatu ko An ta zakari. An ta zakari. Nau'in da yawa